shi kuma gwamnan ya nuna cewa ya yarda jinin mutane silwanta akan ya tabbatar da ra'ayin shi kawai don wannan ra'ayin shi ne kuke domin kano tana zaune lafiya da sarkinta yana zaune lafiya me zai kawo cewa sai an cire wannan basaraki an kawo wannan me dalili ai ba presentin din dalili ba kuma abin nan an ce yana kotu tukuna ya bari kotu ta hukunci mana da muna ta tausayin shi mana cewa za a zalunce shi za a zalunce shi ashe shi ma akwai tashi kwana shi bangaren zalunce shi ma yanzu za su barka mutane duk musulmin najeriya kowa ya damu akan wannan matsalar ke faruwa a kano ina fatan fahimci wani abu. duk da wani malami yana cewa wai matsalar addini wai ce ma matsalar addini ce dan siyasa da wani matsalar addini ne ni ya ba mawaki da wani magana wai matsalar za a yaƙi addini ne a ina za a yaƙi addini dan siyasa ra'ayin shi ke tabbatarwa kai ne baka bace dan siyasa ba in dai dan siyasa kai na abu ba wani abu da ke da wani addini abin da yake kan menene riba shi ta siyasa kawai ke ina fatan fahimta to suwa suke bayan a rike a yaƙi a yaƙi addinin suwa suke bayan abun bola ahmad tunubu kai ka san ba soke a me hada shi da yaƙi addini shi ma musulmin ne shi ma musulmi ne ta me zai yaƙi addini to wai zai yaƙi addini shi kwankwason koko shi abba gida gidan waye ke yaƙin ina fatan fahimta so ma abin ne ma ya fi kusa ta wannan abin ai mutane suke zargin cewa shi wannan sarki sanusin amma fi tunanin su sauran farimason sun fi tunanin a sa idan ya fi biya kusa da biya masa bukatu amma fi tunanin haka ta nan su ne suke matsa sai an sashi domin yana ƙoƙarin biya masa bukatu ta yaya ka kuma ta san da aka sashi a yan musulmi a kano aka kama inyamura da yayin musulmi me yake cewa cewa shi yanzu ai sai dai da zai da yana iko iyayen yaran ma zai hukunta shi ne ya kawo dokar cewa hana ƙara mace sama da ɗaya ya kawo wannan emotion a masarautar cewa mace kada mutum ya auri mace sama da ɗaya sai yana da maɗuɗin kuɗi tukuna malamai suka yi raga-raga da shi ce kuma an ci mutuncin shi shi ya kawo cewa mace in miji ya mare ta ita ma ta zabga mai mari kada an yi wannan abubuwa din shi ke kawo wasu abubuwa wanda suke modern abubuwa ne na birnanci da kawo wani abu shine ke nema ka kawo irin wannan abuwa shi ko sarkin bai da shi kenan ma wasu ne za su yaƙi addinin to ta ɓangaren wannan ne ma za su yaƙi addinin kenan eh ban ji ba Shi ne magana mana yanzu mu wannan matsalar ta Najeriya wa ya samu a tun ba sanu sulami da ba ba shi ne matsa sai an cire subsidy tun lokacin Goodluck Jonathan ba shi matsa sai an cire subsidy cewa wasu 'yan tsiraru ke cin arzikin abu har a majalisa an ta duk presentation shi duk suna nan ga sunan a abin nan a majalisa ya je wannan jawabin a wurare daban taruka yawan nan bayanan ko da wannan matsalar lokacin goodluck nan kan mana sai da ya goyi baya abu yana ta abin nan kuma da gashi daga baya da cewa to ina kuɗin subsidy da aka cire kuma kaga ashe bai iya lissafi yadda ya kamata ba bai da lissafi domin lissafin shi ya jefa mutanen Najeriya tun daga cire subsidy nan rayuwar 'yan Najeriya kaf ta canza take cikin matsala duk wani abu da kake ji a ce dala ta tashi wallahi sakamakon cire subsidy na fuel ne wannan mugun tashin gwaurin zaben da ta yi sakamakon wannan abin ne duk wani hatsi da kaji ya tashi da gidan haya da kuɗin makaranta da wai duka sakamakon wannan abin ne kuma ba abin da magani sakamakon haka din domin abun abin nan za a ce wani wa ana yakan musulunci a ciki ato ato watakila dai abin da muke shine kawai tunda khalifa ne na tijaniya dole makari ya tashi yaki a tabbatar da shi shine sarkin Kano kawai shine magana to ba mun gani ba ko in rika ma ba zo aka kashe su a nan hanyar jisba ya koma yana zargin su amma an wani mutum ya mutu a jami'a ta haɓar da yana kuka har da shi nuna abin nan ina fata ko bai wani abu so a in dai shi makar zai fito magana cewa tijjaniya za a kare khalifan tijjaniya zama sarkin kano shikenan ba maslahar kano da kano makar ke wato shikenan sai dai yi haka sai fito fili gara ba fito fili kai yaudara ya ce mu ɗan tijjaniya muna gwan abin nan mu ba wanda muke kallon muna kallon maslahar kano ne domin duka ba wani ɗan izalacin sarakuna sarauta tana yi ba yan bin malamai da bokaye ne to dan izala ko baya haka ba wani dan izala a cikin su ba ahlus sunna a cikin su ina fatan fahimta din nasu ne amma muna neman a yi adalci ne a cikin wannan lamari din gaba Allah shi kyauta wa alaikum salam eh. very good wai lokacin da aka samu wani abu wajen jifan shaidan din nan da aka mace dama yan shi'a suna da ambishin cewa wai sai dai a raba aikin hajji kaza kuma su suka ji suka da sabanin abin ma shi ma ta so yana to ba guji maganar malam jafar faɗa akan shi bane da wanda malam albani ya faɗa akan shi Allah shi kauta malam to wannan to wannan shine musulunci ai wannan wannan na shi'a imaniya ne su suke da wannan su suke da wannan a kamar like alimu alimu kuma minista na na ilimi mm. shi ma ya kawo kan kasashe ka abu sauriya ko su suke sponsor yawa a kasashe su ku ba abin da ake kuma da iran iraq sauran su suna kawo wannan tallafin zuwa su siya to ai abin da ke karkashin magana cewa wai saudiya a an shi aikin hajji a hannunta ai abin da ke karkashin wannan abin shine zai zama wasu ne daga waje za su ringa sarrafa aikin haji sai a ce to yanzu bana aikin haji mutane sun yawa an yanke yau miliyan biyar sun haɗu an cinkoso za a mutu ga wata cuta ta san sunan ta kaza kamar da aka yi mana na corona sai a ce to yanzu mutum bi miliyan biyu kawai kai da su sai a kawo dokoki na banza wanda aikin hajjin ba zai yi ba sai wani da wani Allah da shi kyauta